Barka da zuwa tashar tsakar gida. Halo? jama'a mahalarta wannan taro na da kuma da irin hukunci. zalunci talauci tashin hankali masifa da bala'i da kuke fama da shi a bangaren kanan na arewacin kasar najeriya kowa ya san halin da muke ciki shi ne muka gayyawa dacewar mai wannan gangami a wannan lokaci inda muke da kuduri mu yi saukar alkur'ani mai tsarki domin durkusar da kai wurin allah subhanahu wa ta'ala domin ya kawo mana sauki kamar da sani wannan taro yana gudana ne bisa jagorancin a kungiyar today's life foundation karkashin jagorancin hajiya mansura isa allah saka mata da alkhairi da irin abubuwan da take na alkhairi a insha Allah ba tare da na bata lokaci ba zan gabatar da ainihin wato a sheikh malamin da zai jagoranci wannan saukan da karatun alkur'ani salisu mahmud mai salati domin ya ɗan tofa albarkacin bakinsa sannan mu shiga cikin wannan karatu na sauka alkur'ani domin neman tabarraki da roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki ya kawo mana sauƙi da irin bala'i da muke fama da shi a arewacin najeriya najeriya je ƙasar mu ce ta mu ce muna da yanci noma mun cancanci abubuwan da ya kamata mu cancanta a matsayin yan ƙasa na tabbatar cewa mu ba bayi ba ne a ƙasarmu. da mu aka haɗa ka gina wannan ƙasa da haka mana da yanci mu nema abin da ya kamata mu nema wata haƙƙin mu ne muna roƙon gwamnati da ta duba wannan al'amari ta saka ido ta nazari daga cewa irin al'amuran da suke gudana a arewacin najeriya a katsina zamfara sokoto naija kaduna kai babu wanda ya tsira a arewacin najeriya kowa yana da kowa yana da masani a kai a shekarar jiya jiyan nan mata da yara aka kona guda arba'in da wani abu aka kona su wuta na ce aka yi wannan al'amari ana gani amma shugaban ƙasar najeriya sauri yake yana tattaki ya tafi lagos domin ya je ya kaddama da littafi Allah ba Allah iya mana Allah ka mana tauki a su mamu mai salati ga wadan tofa albarkacin baki sai mu shiga cikin karatun alkur'ani mai salati Ni, kashin amma ba, amma ba'adu jama'a, Assalamu alaikum. to alhamdulillahi shi yanzu mahalatta karatun alkur'ani sun hada wannan guri mai albarka wanda gashi an kwanta alkur'anai za a yi adadin wasu saukoki da aka shawarta za a yi domin najeriya mu samu zaman lafiya arewacin ƙasarmu na najeriya mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙarin arziki a wannan ƙasa tamu abin mamaki wuta ce ake tunanin ta za a same ta a masaka a makera sai ga ta a masaka wanda irin wannan damammaki ake bukata a ce masu hannu da shuni suna haɗa irin wannan majalisi na karatun alkur'ani wanda ƙasa zuwa najeriya za a samu zaman lafiya sai ga shi mace ce mai kamar maza ita ta shirya waɗannan manyan malamai na jihar kano daga guri-guri lungu da sako domin a yi addu'a a yi karatu na alkur'ani domin najeriya ƙasar mu gabaki da mu samu zaman lafiya da kwanciyar arziki wannan baiwa allah ita ce mansura isa ba abin da ya kamata mai mata irin addu'a da godiya da neman ci gaba na wannan jihar tamu ita ma Allah ya saka mata da alkhairi saboda haka yanzu za mu fara karatun alkur'ani in mun haɗa saukoki sannan mu yi addu'a Najeriya mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu irin abubuwan da suke faruwa a sassan ƙasashen nan namu irin su Sokoto su Zamfara da shauran makwatan ƙasashenmu babu kwanciyar hankali babu zaman lafiya kana gida tana cikin fargaba kana kasuwa tana cikin fargaba kana tafiya tana cikin fargaba ba wani guri da wani ɗan najeriya yanzu yake a zaune zai tunanin a cikin kwanciyar hankali yake to ta ga cewa ya kamata ta haɗa malamai ita mansura isa a karanta alkur'ani domin arewacin ƙasar nan tamu na samu zaman lafiya hasatan zuwa jihar Kano ga baki ɗaya ubangiji Allah ya ba sa'a Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya mai bayani shine Salisu Mahmud mai salati badale abu Allah ya saka da ya saka wannan taro ya samu sabo ne a ƙarƙashin ƙungiya ta Today's Life Foundation karkashin jagorancin hajiya masura isa tare da ɗaya daga cikin a masana'antar shirya fina-finai ta kaniwo wato darakta kamal s alkali wanda shi ma yana wannan wuri kuma shi ma zan ɗan kira shi zai ɗan toka albarkacin bakinsa sai mu shiga cikin karatun alkali Assalamu alaikum a a gurguje domin mu ci gaba da abin da ya kawo mana kuri ni ma yabawa zan yi da wannan taro da aka asasa shi jagorancin ita hajiya masura isa muna yabawa matuƙa kuma abin da nan ja hankali kan anan shine kusan kowa ya sani amma jan hankali ne da tunatarwa mu yi tawassali da ayyukanmu na baya kamar su azumin ramadan da sadaka da ci da iyali ma wajen karɓar bukatunmu a gurin ubangiji madaukakin sarki Allah ya ba mu lafiya zama lafiya ya kama ƙarshen wannan abu kuma shi kan karatun alƙur'ani a yi shi da tadabbari wato a ringa hikaito hannunsa domin a samu cikakken lada na karanci a karatun alƙur'ani muna godiya ga Allah ya ba mu sa'a.